a daidai lokacin da ake takon saƙa tsakanin ma'aikatar kuɗi ta tarayyar najeriya da hukumar kwastan ta ƙasa dangane da gudanar da ayyukan da ya shafi hukumar kwastan babban sakatare na hukumar kwastan ta duniya wco wato mr kumio nukuriya ya jagoranci wata tawaga mai ƙarfi domin ganawa da shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan akan hanyoyin da ya kamata a bi domin a inganta aiki na hukumar kwastan domin kuma tabbatar da cewa nasarorin da aka samu tun lokacin da aka salmi wa'ancan 'yan kwangila illa da suka yi wa hukumar kwastan ta najeriya aiki na sama da shekara talatin an samu nasara da kuma cin moriyarsa bayan tattaunawa ne na tuntuɓi shugaban hukumar kwastan ta najeriya abdullahi dikko inde domin in ji ƙarin bayani akan muhimmancin wannan ganawa to muhimmancin wannan ziyara dai shine ya zo yau wata na uku kenan kan cewar mun anshi ake mu daga hannun waɗannan mutane waɗanda gwamnati ta ba kwangila su rika yin ayyukanmu to ya zo da kuma ya zo ya sauka lagos kuma ba tare da nesa ko bari a ce ku. an ga huska ta ya wani abin nan ya je da kanshi ya yi magana da ofisoshin ya magana da 'yan kasuwa kuma ya ce abin da ya gani bai taɓa ganin shi ba a cikin tarihin aikin shi na custom da haika wannan matsayi inda za a ce abu ya faru mutane sun haɗa kai da customs suna abin suna kishin ƙasar su cewar an koro waɗannan mutane sun tafi kuma mutane na horin ciki da cewa yau na suke yi to kamar menene wani kalubale da kuke fuskanta tun bayan da waɗannan mutane suka ajiye aiki suka tafi to kalubale iri-iri ka san ba kuwa ke son nasarar mu ba saboda haka kaga mutanen da suka zo kusan abin da ake biyan su kamar miliyan dubu sittin ake biyan su duk wata duk abin da suke ayyukan su an mai mani ni ke yi da wannan shi na'ura mai ɗauka hoto na kayayyaki da gyaran su da kuma kasan yawancin su duka ba su amfani da nepa sai mana generator suke amfani da shi a kusan kowane wata suna shan trailer mai guda daya akwai takardu na waɗanda ake bubbugawa da sauransu duka dai ayyukan su an ɗoro mani har ga yau wata na uku kenan sun ko ba a ƙara mini ba to abin da ban gane ba shine ba a so in yi nasara ne ko kuma yanayin aiki ne ban da ya gane ba amma kuma kuɗin da ake ba su yana ina tara don nike tara kuɗin da ake ba su to kamar kawo yanzu an samu ƙarin kudin harajin da hukumar kwasan din ke tarawa fiye da abun da take a baya lokacin da waɗannan 'yan kwangila suna cikin najeriya kwarai kau ko watan da ma muka karɓa wannan wata na disamba an samu bambancin na miliyan dubu goma sha biyar a kan abin da ake karɓa saboda kaga ƙari ne sa'an nan ga abin da aka samu a shi watan januwari sa'an nan wannan wata ma muna ganin ya wuce haka nan kuma ka san akwai eh, lamura na su shinkafa da aka hana shigo da su duk da haka nan sai da dai muka nuna bambanci cewa da mu da su akwai bambanci ce mu aiki muna aka karba kuma don mu kuma ga muna rawar gani to bisa ga doka kamar menene haƙoƙin da ya kamata a ba hukumar kwastan idan ta tara haraji wanda a yanzu ba a ba ku ba tukuna ai abin da ake yi watakan sha'anin aikin ne ana riƙon su kai na kashi watakan ah, kaga in ka lura na ɗauki yara aiki waɗanda suke sun kai wajen dubu goma na ɗayan su yaran nan in kana so aikin nan yi gaba ya ƙware kowane sai an tura shi ya karo gurbin ilimi shugaban hukumar kwastan ta najeriya kenan abdullahi dikko inde a ganawar da na yi da shi a abuja bisa ga bayanai da rahotanni daga fitowa a kafofin watsa labarai na najeriya daga sassa daban-daban na kasar na nuna cewar lallai idan ba wani mataki aka ɗauka akan wannan rigimar tsakanin ma'aikatar kuɗi ta tarayyar najeriya ƙarƙashin jagorancin minista ungozi iwela wadda yanzu ke tsakiyar kwaramniya dangane da kasawar da ake gani an yi a sha'anin tattalin arziki na najeriya to rigimar za ta iya shafar kuɗin shiga shiga da kasar ke samu ta hukumar kwastan ta ƙasa umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya